ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan biyu miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfawa'id na al'imam al'allama muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na biyu cikin wani littafi idan ba a manta ba ibn al yana magana akan tadabburin alkur'ani wato tintintini a cikin ayoyin alkur'ani yayin da mutum yake karanta su da halarto da ma'anoninsu da ƙoƙarin fahimtar saƙon da yake ciki wanda wannan shine babbar manufa ta ainihin saukar da alkur'ani saukar da alkur'ani saboda wannan to yana sharhin wannan ayar da take cikin suratu qaf ah, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sama wa huwa shahid lalle a cikin wannan abu da aka ambata a wannan sura la dhikra akwai fadakarwa akwai jan hankali liman kana lahu qalbun ga wanda yake da hankali أو ألقى السمع وهو شهيد كوكما يكسى كني ينا تارد زوجيسا شريح ونن آية يتشي شين ابن القيم عليه رحمة الله يكي أتشك ونن فائدة تفركو ونديكرا وقائدة جليلة يتي فإذا حثل المعثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الإصغاء وانتفع المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاء والتذكر وانا شرنا دي أبتا وانا يتشي وانا آية تاقن شيس قدك وانا وانا زي فينشي لتافن الله تو ماتا وانا شرنا ستبتا نفرق دي المؤثر شيمين تاثير كنسا شين القرآني sannan kuma na biyu shine almahallu alqabilu shine zuciyar da za ta karɓi wannan alƙur'ani ita ce zuciyar rayayya to sannan kuma a samu tabbatuwar sharaɗi shine kasa kunne da karkada kunne da sauraro sauraro na fahimta sannan kuma a samu intifa'ul mani'i a samu kaucewar ko ainihin koruwar abin da zai hana a amfana ɗin shine ishtighalul qalbi wa zuhuluhu shine zanto zuciya bata shagala ba zuciya bata tafi wani wuri ba da tunani to in aka samu waɗannan abubuwa guda hudu sun cika to da wahala a ce ba a samu amfanuwa da abin da ake karanta na alkur'ani ba yace fa idza hasala almu'athir wa huwa alquran idan shi mai tasirin ya samu wanda shine alqur'ani wal mahallu alqabilu wa huwa aka samu kuma muhallin da zai karɓi wannan karatu wanda karatun zai shiga ciki wanda shine zuciya rayayya wa wujida shartu kuma aka samu sharadin ya tabbata wa huwa al-isgha'u shine kasa kunne da sauraro wantafa wantafa al-mani'u sannan abinda zai hana a amfana din kuma ya kau wa huwa ishtighalu al-qalbi shine shagaltuwar zuciya wa zuhuluhu an ma'na al-khitabi da kaucewarsa daga ma'anar wato fahimtar ma'anar da maganar da ake wansirafuhu anhu ila shay'in akhar da karkata karkace wasu zuwa ga wani abu daban hasal al-athar wa huwa al wa tadhakkur to idan aka samu waɗannan abubuwa hudu sun cika to za a samu tasirin abin da ake bukata shine amfanuwa da kuma wa'azantuwa da shi alqur'ani to tadabburin alqur'ani Shi ne muhimmin abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani saboda shi kamar yadda muka yi bayani a wancan karatu Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani domin a yi tadabburinsa ba wai kawai a karanta shi mujarradin karatu ba karatun alkur'ani ba tare da fahimtarsa ba wanda ba shi ne munadin ko manufar saukar da alkur'ani ba kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi shi littafi ne da muka saukar da shi mai albarka domin su fahimci ayoyinsa fahimta ta gaskiya fahimta ta haƙiƙa afala ya tadabbaru da alƙur'an am ala qulubin aqfaluha me yasa ba za su rika fahimtar alƙur'ani yadda yake ba suna tintintini a cikin abin da ake karanta musu ko suke karantawa to shi yasa za mu ga magabata daga sahabbai da tabi'ai da sauran malamai sun yi ta jan hankali akan wannan cewa alkur'ani a karanta shi a fahimce shi a yi aiki da shi wannan shine muradi shine manufar saukar da shi ba kawai a karanta shi ba a iya tajwidinsa ko a haddace shi ba tare da fahimtar me yake faɗa ba wannan ba shine buƙatar ta sa aka saukar da alkur'ani ba tadabburi shi ake so a yi da shi a fahimce shi a fahimci saƙon da ya zo da shi kuma a sanya wannan saƙon a cikin aikace abdullahi dan mas'ud wanda an san yana ɗaya daga cikin makarantun sahabbai kuma yana daga cikin masana tafsirin alqur'ani mai girma wanda ya san allah subhanahu wataala ya bashi sanin ayoyin alqur'ani da fassararsa yana cewa la tansuruhu nasra daqli wa la tahudduhu hazza shi'ri qifu inda ajaibihi wa harriku bihi alqulub wa la yakun hammu ahadikum akhir as-surah ce kada ku rika watsar da alkur'ani wato kuna karanta shi haka kamar kuna watsar da kwallon dabino kamar da ka ci dabino ka tattara kwallon ka watsar kawai kuna zubo karatunsa haka nan ba tare da kuna fahimtar mai kuke karantawa ba sannan ce wala ta har da shi'ri kada ku rika wato kacaccala karatunsa kuna jan shi haka da gaggawa kamar kuna karanta waƙi ba tare da tsayawa ku bi shi daki-daki ba kamar yadda Allah ce wa rattilul qur'ana tartila sannan ya ce wa qifu inda ajaibihi ku tsaya ku yi tunani a waje a guraren abubuwan mamakin sa guraren da ya ambaci abubuwa waɗanda za su ja hankali ku tsaya ku yi tunani akan wannan wa harriku bihi alqulub sannan ku girgiza zukata da alqur'ani ku girgiza zukata da abin da kuke karantawa ta hanyar ku fahimci abin da kuke cewa kuke karantawa kuma zukatanku su raurawa nabal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'minai kawai sune waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu za su raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan ka karanta musu ayoyin Allah zadatum imana ayoyin za su kara musu imani Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الله سبحانه وتعالى يتشي الله يا سوكد أحسن الحديث زنشي ما في كون littafi ne wanda yake gaskata junansa mutashabihan yana gaskata junansa baya tufka da warwara masaniya sannan mai biyun ta sako, yana kawo saƙo na albishir ya kawo kuma saƙo na ainihin gargadi ya kawo maganar 'yan aljanna ya kawo maganar 'yan wuta ya kawo maganar annabawa da salihai ya kawo maganar kafirai da waɗanda suka bijirewa biyar Allah ya kawo maganar aljanna ya kawo maganar wuta mathani yana biyanta saƙonsa duk saƙonninsa sukan zo biyu biyu takshayirru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum fatun waɗanda suke tsoron ubangijinsu tana suna tashi yayin da suka ji ana karanta duk fatun sai su tashi tsika jikinsu ta rika kadawa tana tashi thumma talinu juluduhum sannan zuka sannan fatunsu su sanyi su yi taushi wa qulubuhum ila dhikrillah sannan zukatansu su karkata zuwa ga ambatan Allah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlil lahu fama lahu min hat wannan shiryar Allah ce da yake shiryar da wanda ya ga dama duk kuma wanda Allah ya batar da babu mai shirya da shi saboda ka alqur'ani ana son a girgiza zukata da shi ma'ana zukata su raurawa lokacin da suke jin ana karanta shi wannan kuma ba zai yiwu ba sai tare da fahimtar ma'anarsa tare da fahimtar saƙon da yake ɗauke da shi wanda yake jin maganar da baya fahimtar abin da ake karantawa babu abin da zai girgiza masa zuciya kamar a ce wanda yake karantawar yana fahimtarsa ko yana sauraron abin da yake fahimta ce wala yakun hammu hadikun akhirar sura kai zan damuwar ɗayan ku shine ya zai kare sura wato ya zai kai ƙarshen sura kai zan to wanda ita ce damuwarsa ya zanto damuwarsa fahimtar abin da yake karantawa damuwarsa abin da yake karantawa ya rika ratsa zuciyarsa wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq idan sai ya rika fitar da hawaye yayin da ya ji abin da ya ratsa zuciyarsa abin da ya tsorata shi ya girgiza shi wannan shine manufar karatun alqur'ani shine manufar sauraron karatunsa haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance tare da alqur'ani sun kasance masu karanta shi don ya musu tasiri a zuciya ba wai kawai su manufarsu shine kawai su haddace shi ba a ce mutum mahaddaci a ce masa alaramma a ce masa gangaren a ce masa gwani a ce masa ba wannan ne manufarsu ba manufarsu shine su karanta su fahimta shi yasa kamar yadda masana tarihi suke cewa galibin sahabbai yawancinsu ba su haddace qur'ani ba yawancinsu ba su haddace qur'ani ba mahaddata alqur'ani daga baya aka rika samun su amma a lokacin sahabbai ba wannan ne gabansu ba baya daga cikin gabansu anas dan malik yana cewa idza qara'a ahaduna aw idza qara'a ar-rajulu minna surat al-baqara wa ala imran azuma indana idan ɗaya daga cikin mu aka samu ya karanta baqara da ali imran sai zama wani babba a gurin mu wanda yake nuna maka cewa makaranta baqara da ali imran din ba su da yawa sai yasa sai zanto waɗanda suka haddace wannan suna yin girma a idan mutane saboda ba kawai haddar bace ba kawai sanin bakin bane ba kawai iya rera shi bane a'a sanin abin da suke karantawa da fahimtarsa wannan shine su ne ake makaranta shi yasa malamai suka ce faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace yawmun nas aqra'uhum bi kitabillah wanda zai wa mutane limanci wanda ya fi su sanin littafin Allah aqra'uhum wanda yafi su karanta littafin Allah malamai suka ce aqra'uhum a wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aqra'uhum bi kitabillah shine afqahuhum bi dinillah shine yafi fahimtar addinin Allah saboda abin da yake karantawa din yana fahimta in ya zanto yafi kowa sanin alqur'ani ma'ana yafi kowa sanin addini saboda ba ana nufin tsurar karatun ba zallar karatun ya iya rera shi ya iya tajwidi ya iya waye ya iya waye ba wannan ne ba abinda ake nufi wanda ya karanta shi ya fahimta shi yasa a wata ruwaya a cikin musadrak na hakim ta zo da afqahuhum bi kitabillah wanda ya fi su fahimtar littafin Allah domin su ne alqurra'u din su ne makaranta a wancan lokaci a cikin littafin akhlaqu hamalatul qur'an na al-ajurri ya kawo asar din Abdullahi dan Umar da yake cewa kunna sadra hadhihi al-umma mu mun kasance a farkon wannan al'umma wato yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wa kana ar-rajulu min khiyari ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma ma'ahu illa surata min al-qur'an sai kaga wani ɗaya babba daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bai haddace wani abu sai sura ɗaya daga al alqur'ani sura ce guda ya haddace amma kuma yana cikin manyan sahabbai yana cikin khiyaru ashabi rasulillah yana cikin khiyaru ashabi rasulillah Ya ce wa kanar alqur'anu saƙilan alaihi suna jin nauyin alƙur'ani domin karanta shi suke yi kuma suke ƙoƙarin su aikata abin da suka karanta su aiwatar da shi su ga abin da suka karanta din ya fito a aikace a rayuwarsu ta yau da gobe to shi yasa alqur'ani yake masu nauyi inna sanulqi alayka qawlan thaqila haka Allah ya sifanta alƙur'ani cewa magana ce mai nauyi nauyinta ko shine abin da take kunshe da shi na umarni da hani na dokoki da ubangiji subhanahu wata'ala ya bayar a cikinsa saboda haka yayin da kake karantawa kana jin dokokin Allah ne yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza ka zama kaza kar ka zama kaza saboda haka nauyi ne kake ƙara ji ubangiji na dora maka to saboda haka suna jin alƙur'ani nauyi ne a kansu yake cewa wa ruziqul amala bihi kuma sai aka azurta su aiki da shi idan to abinda suka karanta din kuma suna aiki da shi sai ya ce wa inna akira hadhihi al'umma umma yukhaffafu alaihim al-qur'an amma na baya bayan wannan al'umma al zai zo musu da sauki za a haddasa za a hatta ya qara'uhu as-sabi wal a'jami ga yaro kankan ya haddace qur'ani kaga wani wanda baya jin ko bihim a larabci ya haddace al ko taho in kashe ka bai sani ba amma ko mahaddaci ne saboda a wannan lokacin ba aikin ne aka sa a gaba ba fahimtar ce ta dami mutane ba abinda ta dame su shine su haddace kawai saboda ka ya haddace amma bai san me yake hadda bai haddace ba sabanin su a wancan lokaci kamar yadda Abu Abdurrahman Sulami yake ce in suka karanta aya goma ba sa wucewa har sai sun fahimci ma'anarta da hukunce hukuncinta kuma sun yi aiki da ita aya goma ba sa wuce su sai sun fahimci ma'anarsu sun yi aiki da su kaga ashe za a jima kafin a kai ƙarshen Qur'ani a karanci shi ne ya ce wa inna akhir hadhihi al-umma yukhaffafu alaihim al-qur'an hatta yaqra'ahu as-sabiyyu sabiyyu wal a'jami yace fala ya'malu amma kuma ba sa aiki da abin da tunda baka gane abin da ka karanta ba ta yaya zaka yi aiki da shi ba zai yiwu ka sa shi a aikace ba har sai ka fahimci abin da aka gaya maka baka fahimci sakon ba ta yaya zaka zartar da abin da aka aka aka umarce ka da shi hakanan a wata ruwa yake cewa laqad ishna dahran tawilan wa ahaduna yu'ta al-iman qabla al-qur'an mun yi rayuwa doguwar rayuwa wato tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin mu sai an bashi imani kafin alqur'ani wato sai ya zanto mutum ne wanda ya san Allah yake kuma ƙoƙarin bin Allah kafin ma ya samu karantar alqur'ani Ya ce yace fatanzilu suratu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa halalaha wa haramaha wa amiraha wa zajiraha wa ma yanbaghi an yaqifa indahu minha idan to Alƙur'ani ko sura ta sauka ga annabi sallallahu ɗaya daga cikin sahabbai ya tsaya fahimci ya karanci abin da yake cikinta na halal da abin da yake cikinta na haram da abin da yake ba da umarni a cikinta da abin da yake gargaɗi a cikinta ya tsaya a inda iyakokinta suke ya ce sun mara'aitu rijalan sai kuma yanzu lokaci ya yi tafi ya tafi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ga wasu mutane yu'ta ahaduhum alqur'ana qabla al-iman dayan su zaka ya haddace qur'ani amma ko ba imani a cikin zuciyarsa wanda wanda ya ji tarihin khawarij sai san haka khawarij dayan su yana karanta alqur'ani annabi annabi ce la yujawizu hanajirahum لا يجاوز تراقيه با وجه مقوشين سو قاش سنا كانت القرآن أما بس فهمته سبوري بسبوري باوننشي باونني أقبان سبا بفهمت تشي تشامس كيبا تشيني إيكي تشيوا ثم رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمه أو إلى خاتمته ɗayansu kaga ya ɗauko karatu tun daga Fati har zuwa ƙarshen alƙur'ani ya ce la ya jiri ma amruhu wala ma amiruhu wala zajiruhu bai san abin da yake umarni a ciki ba bai san abin da yake tsawatarwa a ciki ba bai san umarnin ciki da tsawatarwa ciki ba wa ma yanbaghi an yaqifa indahu minhu bai san inda wanda abin da zai tsaya a wajensa ba a kansa ba bai sani ba yansuruhu nasran daqli yana watsa sa kamar yadda ake watsa ƙwallon dabino haka karatun kawai yake zurzurzur ka ji shi yana karatu ana ana ana masa kirari amma bai san me yake karantawa ba duk wani abu wani harafi ko wata kalma duk ya haddace yawan ta alqur'anin ka tambaye shi kaza zai ce guda ne alqur'ani farde ne waye waye duk ya san amma kuma banda wannan bai san komai da yake karanta ba wani ma zaka same shi yafi kowa keta alfarma alqur'ani duk daga haddata shi saboda bai san me yake karanta ba bai san hukunce hukuncin abin da yake karanta ba kuma sannan ba imani a cikin zuciyarsa idan muka tuna hadisin da Imam Ahmad da Tabarani da da Tabarani da wasu daga da bai Baihaqi suka ruwaito hadisin abdullahi ibn Amr da Abdullah ibn Abbas da wasu daga cikin sahabbai Uqba ibn Amir inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aktharu munafiqi ummati qurra'uha aktharu munafiqi ummati qurra'uha mafiya yawancin munafikan al'ummata sune makaranta alqur'ani sune makaranta kuma zaka samu a yanzu zaka ga da yawa ga mutanen nan sun haddace alqur'ani amma kuma sun fi kowa tsiya sun fi kowa lalata in ka aje shi ya iya karatun alqur'ani amma kuma ba ruwansa da ya san ma me yake karanta ballantana ma ya aikata abin da yake karanta ba to ashe kaga tadabburin shine ma'ana shine fahimtar ma'anar abin da kake karantawa bibiyar ma'anar abin da kake karanta kokari ka aikata abin da kake karanta a aikace wannan shine manufar saukar da alqur'ani li yadabbaru ayati ki dan su fahimci ayoyin sa fahimta ta sosai wannan shine yasa Allah ya saukar da alqur'ani to amma sai kaga a yanzu mutane abin da suka dauka shine a yi sauri a yi gaggawa a sauka in karatu ma aka ɗauko ko tafsiri ake ƙwari ake ya za a kai sauka a yi sauka wanda ko ba wannan ba ne in ka sauka ina za ka ka yi ta tafiya a kai amma me yana dalilin sai ka sauka abu jamra ɗaya daga cikin almajiran Ibn abbas sai yake gaya wa abdullahi dan abbas wata rana yake cewa inni sari'ul qur'a inni sari'ul qira'a inni aqra'ul qur'ana fi thalathi ina da saurin karatu cikin kwana uku nake sauka yake gaya wa abdullahi dan abbas aini a kwana uku duk kwana uku sai na yi sauka shine sai abdullahi dan abbas yake ce masa la'an aqra'a surata min alqur'ani fi laylatin فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ إن كرنت القرآن أدري إن كرنت سورة أدري in karanta ta karatu daki-daki in kuma fahimci mai ciki cewa wannan ya fi soyuwa gare ni saboda da in karanta ƙur'ani kamar yadda kai kake karanta shi wato karanta sura ɗaya ya fahimce ta ya gane ma'anoninta ya yi nutso cikin asirarinta ya ce a habbu ilayya min an akara alƙur'ana kama ta ƙara. ya fi min soyuwa akan in karanta alƙur'ani kamar yadda kai kake karanta shi saboda haka magabata suna ɗauka alƙur'ani saƙonni ne saƙonni ne na Allah subhanahu ta'ala kowace aya wani saƙo ne kuma saƙon nan zuwa gare ka kai ɗan adam saƙo ne zuwa gare ka to babu rashin tunani da rashin dabara da rashin wayo mahaliccinka ya turo maka da sako amma baka da maka san me yake gaya maka ba wani sako ya turo maka shi yasa Alhassan hasan basri yake cewa inna man kana qablakum ra'aw al-Qur'ana rasaila bir rabbihim waɗanda suka gabace ku abinda suka ɗauki alƙur'ani saƙonni ne daga ubangijinsu fakanu yatadabbarunaha bil-laili wa yatafaqqadunaha bin-nahar da daddare su rika karanta saƙonnin nan suna fahimtar ma'anonin da rana kuma su rika neman ina ma'anar take a cikin ayyukansu su rika neman ina wani abu ne za su ɗabbaka wannan ma'anar da suka aikata a cikin kara kai nasu da kai komansu na yau da gobe saboda haka alkur'ani yana buƙatar tadabburi shi yasa ibn taymiya kamar da cikin majmu'ul fatawa mujallad na 23 shafi na 55 yake cewa wal matlub min alqur'ani huwa fahmu ma'ani abinda ake bukata wajen karatun alqur'ani shine ka fahimci ma'anarsa wal amalu bihi ka kuma yi aiki da abinda ka fahimta fa in lam takun hadhihi himmatu hafizihi lam yakun min ahli al-ilmi wad-dini in dai wannan ba shine abin da ya damu mai haddarsa ba to wannan ba za a lissafa shi cikin ma'abota ilimi ko addini ba wanda zai zanto yana ƙoƙarin hadda amma ba himmarsa ya fahimta ya aiki da abin da yake hadda ba ya ce to wannan ba za a lissafa shi cikin ma'abota ilimi ba ballanta a lissafa cikin masu ma'abota addini saboda abin da ake bukata shine karanta shi a fahimce shi kuma a yi aiki da shi. al Alƙur'ani shi zai gyara zuciya yana da gaishin abin da suke gyara zuciya kamar yadda ibrahim al-khawwas ko ibrahim al-nakha'i ɗaya daga cikinsu yake cewa da'ul qalbi khamsatu ashiya abu biyar ne suke magance cutar zuciya na farko sai ce qira'atul qur'ani bit tadabbur qira'atul qur'ani bit tadabbur karanta alqur'ani tare da fahimtar ma'anarsa da nutso cikin fahimtarsa wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake wanke zuciya ya gyara ta sannan abu na biyu ya ce wa khala'ul batni da rashin cika ciki ko dai yawaita azumi ko kuma rage haɗama wajen cin abinci mutum ya ci ɗan kaɗan ya tashi bi hasbi mri'in minkum luqaymatun yuqimna sulbahu haka annabi ya ce ya ishi mutum ɗaya daga cikin ku ƴan lomomin da zai tsayar masa da cikinsa zai tsayar masa da rayuwarsa saboda haka ba a san take ciki da abinci ko kuma ya zanto mutum kawai ba shi da wasu 'yan ranakun da yake ɗan na filfilin azumi to rashin take ciki ɗin nan da abinci yana ɗaya daga cikin abin da yake wanke zuciya kamar yadda yake faɗa abu na biyu shine ne ce ƙiyamun laili tsayuwar dare tsayuwar dare kuma daman an san karatun ƙur'ani ne a cikinta saboda haka kaga dai an dawo batun tadabburi ga munajatin ubangiji tare da tadabburi shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila yace ana nufin tsayuwar dare ita ce take sawa hadda ma ta tsaya a kwakwalwarka ti kake ba da damar tadabburin alqur'ani take sa ka fahimci alkur'ani tsayuwar dare sannan at-tadarru inda sahri at-tadarru inda sahri lokacin da gefen asuba bayan mutum ya yi tsayuwar dare kuma ya kaskantar da kai yana ta addu'a yana ta neman gafarar ubangiji wa bil ashari hum yastaghfirun kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun dan baccin su kadan ne da daddare in ji Allah baccin su kadan ne da daddare amma idan asuba ta yi kuma sai su yi ta neman gafarar ubangiji gefin asuba ba sa ruduwa da abin da suka yi na kiyamul laili fatan su Allah ya karba ya gafarta musu kurakuran da gazawar su sannan abu na biyar ya ce mujalasatu Salihi. zama da mutanen kirki zama da mutanen kirki abin da yake gyara zuciya wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka haƙurƙurtar da kanka Allah yake ga annabi ka haƙurƙurtar da kanka tare da mutanen nan da suke bautawa Allah safe da yamma su ne mutanen kirki zama da mutanen kirki da bai ce zama da mutumin kirki kamar zama da mai sayar da turare ne ko da ya san maka ko kuma ka saya ko kuma ka ji kanshinsa wato dai ba za ka tashi haka nan a banza ba sai ka ɗanɗani wani abu na albarkar abin da yake tare da shi to wannan shine manufar qur'ani shine dalilin da ya sa ibn eh, al-qayyim ana yake gaya mana cewa waɗannan abubuwa guda uku dole su samu idan muna so mu samu wato tadabburan Alƙur'ani lalle a samu shi karanta Alƙur'anin kansa ana so a samu tasirin dole aka samu karanta Alƙur'anin kansa sannan kuma a samu karatun nan yana shiga zuciya mai rai yana shiga alkalbul hai yana shiga rayayyar zuciya zuciyar nan rayayya nuna ta gaure da ikhlasi ba za ta zama rayayya ba sai ta zama ikhlasi mai yi dan Allah wanda zai rika karatun alkur'ani dan kawai a ce da shi makaranci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abu huraira hadisin da imam muslim ya ruwaito mutane uku wanda da su ne za a fara rura wuta da su a jahannama ranar alkiyama daga cikinsu akwai wanda yake karanta alkur'ani ba don allah ba kawai don a lissafa shi cikin makaranta a zo da shi ce mai kai ya ce ai eh, Allah sanar da shi ni'imar da ya masa ta alkur'ani da ya bashi ya ji cewa eh an bashi ce mai kai ya ce ya karanta alkur'ani ya karanta ce a'a ka dai karanta dan a ce maka makaranci kuma an faɗa sannan yi umarni a ja shi giri zuwa wutar jahannama ka karatunsa bai amfane shi ba dama guda uku ɗinnan nan su annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa da wanda yake makaranci wanda shine wanda Allah subhanahu wataala ya bashi alqur'ani wanda ya kamata ya zanto mai dauke da sakon Allah ya isar da sakon Allah zuwa ga al'umma ya ilmantar da su ya sanar da su ya wa'azantar da su ya ja hankalinsu sai wanda yake fita jihadi fi sabilillah wanda shi kuma kamata ya zanto mai bawa addini kariya daga waɗanda suke ƙwarin su yi farmaki a kansa ko a kan masu yinsa ya ba shi kariya da ƙarfin da Allah ya ba shi ah, da ƙarshen da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi sai na ukunsa wanda Allah ya ba shi dukiya wanda kamata ya dukiyarsa ta zama abin da za a yi amfani da ita wajen taimakawa addinin Allah da taimakawa bayan Allah ta hanyar sadaka ta hanyar taimako waɗannan guda uku a kansu addini yake kafuwa addini bai kafa ba sai akan waɗannan mutane uku akan mai ilimi sannan kuma abinda mai jihadi sannan kuma mai dukiya to in ya zanto suka karkace to sai sun fi kowa shiga taskwara na gobe kiyama saboda su ya fi kamata su fi kowa tsayawa da addinin Allah to shi yasa zama su ne awwalu man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah su ne farkon da za a rura wutar jahannama da su saboda su ne saƙon Allah subhanahu wata'ala yake ala yake a kansu su ya kamata su bawa addinin kariya kuma sai ya zanto ba su yi don Allah ba shi yasa za mu ga magabata suna karanta alƙur'ani amma sun ɗauke shi ibada ce tsakaninsu da Allah ba wani abu da za su riƙa nuna wa mutane cewa suna yi ba har ma ba sa so a san cewa suna yi saboda wani abu ne tsakaninsu da Allah suna gudun wani abu na riye ya shigo ciki wannan ƙisoshi na magabata wato ta sun yawaita akan wannan irin yadda suke ƙoƙarin ɓoye abin da suke yi na bautar Allah musamman ma abin da ya shafi karanta alkur'ani saboda ba manufarsu shine a ce da ɗayansu makaranci ba ko a ce ya yi sauka amma manufarsu shine su samu haɗuwa da ubangijinsu sun samu saduwa da ƙulla alaƙa mai ƙarfi tsakaninsu da ubangijinsu asim ibn abubakar ibn abdulaziz ibn marwan kamar yadda ya zo cikin tarihu dimashq na ibn asakir hakanan abu ubaid alqasim ibn sallam a cikin littafin sa fada'il alquran ya rawaito cewa shi asim ibn abubakar ibn abdulaziz sun tafi ƙasar sham don ziyarar Ah, Suleiman ibn Abdul Malik ɗaya daga cikin sarakunan daular Banu Umayya tare da shi akwai Umar dan Abdul Aziz sai suka sauka a wajen Abdul Malik ibn Umar ibn Abdul Aziz wato dan Umar dan Abdul Aziz da haka suka sauka cikin dare kuma ba shi da aure haka gidansa suka sauka bayan an ci abinci an kwanta kowa ya abin nan ya ja bargo ya rufa alamar bacci ya ɗauki kowa sai ya tashi ya kashe fitila sai ya shiga karatun alkur'ani yana sallah yana karanta alkur'ani sai ya zo kan fadar Allah afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu matta'un afara'aita in matta'nahum sinin ashe baka gani ba ko baka bani labari idan muka ba su wato muka jiyar da su daɗi a rayuwarsu na tsawon shekaru thumma ja'ahum ma kanu yu'adun sannan abinda ake musu alkawari zai zo ya zo musu wato mutuwa ta zo musu ko alkiyama ta tsaya ma aghna anhum ma kanu yamatta'un duk abinda suka kasance suna jin daɗi a baya ba zai wadatar da su komai ba ba zai amfana musu komai ba da ya zo kan wannan ayar sai ya rika maimaita ta yana ta kuka yana ta maimaita ta yana ta kuka ashe shi kuma asim ibn abubakar yana yana jin sa yayi fakam kamar bacci yake yana jinsa. sa yana ta, yana ta, yana ta kuka yace har na tausaya masa na ce kan ma kukan nan ya kashe shi saboda da na shasheka da sauransu kukan nan ba ya kashe shi ya ce kawai sai na yi kamar irin miƙa alhamdulillah subhanallah irin kamar ya tashi daga bacci da ya nuna masa abin nan yana jin haka sai ya tsit ya shuru ya ce daga nan ba ƙara jin motsinsa ba bai sake cewa komai ba saboda mai saboda baya son a ma fahimci me yake yi wani karatu ƙur'ani yake a cikin hilatul auliya na abi nu'aym jalladi na biyu shafi ɗari da Bakwai, ya kawo ruwaya daga Sufiyanu sauri sufyanu sa'id sauri yake cewa kana amalu rabe ibn khusayl sirran kullahu aikin rabe ibn khusayl A sauri al-kufi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ne ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ne ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi amma bai taɓa ganin shi ba mutumin kufa ne yana daga cikin ubbad yana daga cikin zuhadu na kufa arrabe ibn khusayb da a yi sunan sai na yawan zuwa wani lokaci a wurin tafsiri da sauransu baya da ruwaya da yawa amma kuma mutum ne mai tsoron Allah ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi dan Mas'ud kusan ana cewa cikin almajiran Abdullahi dan Mas'ud ma ba kamar sa ba wanda abdullahi dan mas'ud yake girmamawa kamar sa in ya shigo wajen abdullahi dan mas'ud to da a dakatar da kowa har sai ya gama bukatarsa sannan a ba mu wasu izini su shigo tare da cewa yana cin almajiransa har abdullahi dan mas'ud yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ganka da sai ya soka saboda irin ɗabi'arsa da halayyarsa da nagartarsa da imaninsa da tsoron Allah sa ta haka ayyukansa duka sirri ne ƙoƙari yake ɓoye aikinsa ba ƙoƙarin bayyana aikinsa ya ce sufiyanu sauri yake cewa mutum ne zai shigo ya same shi ya buɗe mushaf ya buɗe ƙur'ani yana karanta da ya ga wani ya shigo sai sauri ya rufe saboda kada amma ce yana an gan shi yana karanta alƙur'ani to katanta da waɗanda za su zo su saka lasifika a unguwa mutane sun yi bacci su kama wai sauka suke saboda har safe suna karatu kuma ana ta gaggatsa karatun saboda ya so riga sun ce sai sun sauka a daren an hana kowa bacci ka kwatanta aikinsu da aiki wannan aiki na farko dai alkur'ani suka ɗauka amma kuma saɓan allah suke da shi saɓan allah suke da shi domin duk wanda zai shiga haƙƙin wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci wasu suna daga murya akan wasu annabi ce ku rage ku daina daga murya junanku da qur'ani a cikin masallaci inda ma nan ibada ce sallah suke yi nafila suke yi bari haka kawai mutum mutane kawai haka ba gaira ba dalili su tsari wata bid'a a zo a kunna lasifikar unguwa wasu ma ba a masallacin ba a wani guri ne kawai za a ɗaura lasifika ko wata kwangila ce ko menene suka ɗauko a zo a zo kawai a kama karatu wannan saban Allah suke yi kar su zaci cewa wai Allah subhanahu wataala yana son wannan aiki da suke idan karatu kuke yi dan Allah wa kuke sanarwa da kuka sa sifika a cikin unguwa wa kuke gayawa in Allah kuke gayawa yana buƙatar sai kun sa masa sifika a tu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati ma fil ard walillahi ghaibus samawati wal ard ba wani abu da Allah yake boyuwa gare shi ya san abin da alimun bi zati sudur ko baka furta ba ma ya sani to menene yasa su fika ka hana mutane bacci wani yana nan ba shi da lafiya yana so ya samu dan dama dama ya yi bacci ka hana shi bacci baka dau sa ba wasu yara ne ƙanana ana so su yi bacci ka hana su bacci baka ɗau alhakin su ba wani ya fita ya wahala ya jigata a gari ya yi kujuba-kujuba, ya gaji ya zo yana buƙatar bacci Allah ya sanya dare ya zama lokacin bacci ne lokacin hutu ne haka Allah ya kira shi وهو wa يتوفاكم بالليل ويعلم bin nahar بالنهار وجعلنا الليل subata ubangiji subhanahu wataala ya sanya dare ya zama hutu ne ka hana shi hutawa da wani abu na bid'a marar asali sannan wani zai tashi ya kiyamun laili yana buƙatar tattaro hankalinsa guri guda muna maganar tadabburin alƙur'ani yayin da kake karanta alƙur'ani ashaddu wata'an wa aqwa qila to amma kai da rugugin lasifika ka ka hana shi wannan tadabburi kana jan ka hana shi wannan tsayuwar daren kuma ka ce duk da wannan kai lada kake so ka samu wurin Allah ko wata biyan bukata kake so ka samu wurin Allah ka duba wannan in ya bude musafi yana gama wani ya shigo zai sauri ya rufe kada a ce an ganshi yana karanta alkur'ani ibrahim an-nakhai ibrahim ibn yazid an-nakhai ɗaya daga cikin tabi'ai kuma ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan mas'ud ya kasance idan yana karatun alkur'ani sai wani ya shigo ko wani ya kwankwasa kofa ya nemi izinin zai shigo inda yake to sai maza ya rufe qur'ani wa sai ya ce la yara anni aqra'u anni aqra'u hadha alqur'ani kull sa'a sai ya sauri ya rufe ce kada ya je ya zaci cewa koyaushe haka nake koyaushe aka zo aka same ni cikin karatun qur'ani nake wai gudun kada a ɗauka ma wai mai karatun ƙur'ani ne sai sauri ya rufe ƙur'ani amma wani sai ya shigo cikin jama'an ma sannan zai fara mun motsa baki wai shi makaranci ne wannan ba shi ne aikin magabata ba kuma wanda zai yi wannan ta ina zai samu fatahi na ubangiji har ya samu fahimtar ma'anonin alkur'anin kamar yadda waɗancan suka samu ba zai same shi ba wani kissar ibrahim naka ita na cikin littafin fada'il fada'il al na abi ubaid ibn sallam da littafin hilyatul awliya na abu nu'aym abu ubaid ya roito a cikin littafin fada'il al wani mutum ya zo gurin tamimud dari ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka zauna suka ɗan yi hira na wani ɗan lokaci har dai ya ga shi tamimu dari ya saki jikinsa da shi sai yake tambaye sai ya ce kam juz'an taqra'u min alquran wai yake tambayar wannan sahabin wai kullum juz'i nawa yake karantawa da daddare irin yana so shi ma ya bashi labarin me yake yi sai yake tambayarsa yana faɗa masa haka fa ghadiba kiran sai ɓaci wace irin tambaya ce wannan ce la'allaka min alladhina min alladhina yaqra'u ahaduhum alqur'ana fi layla thumma yusbihu yaqulu qara'atu alqur'ana layla yace watakila kai mutumin nan kana cikin mutanen da za su kwana da daddare suna karanta alqur'ani sannan da safe su rika cewa jiya da daddare sun karanta alqur'ani ko sun yi sauka kana cikin su yace fa wallazi nafsi bi yadihi لأن أصلي أربع ركعات نافلة أحب إلي من أن أقرأ القرآن في ليلة ثم أصبح فأقول قرأت القرآن ليلة الليلة يرنس وجه لا رنس إلى وند لينا هننسا إن تاشي ددري تسكانينا الله إن يركع هدو تنافلة تافي من الهيري akan in karance القرآن da إن in إنا gari متاني جير mutane نايسوكا saboda wanda ba alheri ba ne to ka kiyasta wannan ka kwatanta wannan da abin da muka ga magana a kansa ce ya raka a hudu tsakaninsa da Allah na nafila ya fi ya zauna yana karatun alkur'ani ma ba lasifika ba amma daga baya ya fito yana gaya mutane to ina wanda tun sanda yake karatun alkur'ani duk duniya ta ji yake ya sanar in ma lasifika ta ɗauke sai a tsaya sai an gyara ta saboda a ji cewa fa ba su fa tsaya ba to har kullum ita da haka take wahalar da mutane kuma ta wahalar da mai ita ta wahalar da wanda yake kusa da shi ba shi kadai zai har kai ma da kake kusa da shi sai ya wahalar da kai yanzu da shi kadai ta shafa ya je canye abinsa waye damu da shi sai dai a masa wa'azi ya gyara amma ya cika abin nan sai kuma waɗanda suke tashi su danna karatun alƙur'ani a kaset mutum ya tashi ƙarfe ukun dare sai ya sa karatun alƙur'ani ya ware bolon ya tafi kuma ya kwanta wai shi a tunaninsa abin kirki yake to me ya hikimar ka tashi mutane daga bacci me za su yi maka karfe uku karfe hudu za a yi sallah asubahi wajen shida saura kaɗan ya tashi ya sa karatun ƙur'ani ya koma ya kwanta kawai dan kawai ya disturbing ɗin mutane ya hana su sakat in aka yi masa magana ya ce alƙur'ani ne fa ana so a hana shi sa karatun alƙur'ani kaga ya tara gangamin jahilai yanzu wani masu ɓaɓatin da karatu da za su ce za a hana su su ce za a hana su karatu alkur'ani ce za a hana su bautar Allah za a hana su alkur'ani ne ba a so ai ba haka aka ce ba wannan tsakaninka da ubangiji in har bauta masa kake don ka samu lada to yana jin ka da inda kake ba inda za ka shige ka ɓuya ko ka ce yanzu duhu ne baya jin ka baya ganin ka sai ka sa masa lasifika sannan saƙon zai je masa ba buƙatar wannan sannan ya rawaito mana daga abdullahi dan mas'ud wani mutum yake cewa qara'atul qur'ana kaza wa kaza yake gaya masa ai albariha je da daddare na karanta kaza kaza kaza yana bada labarin abin da ya karanta na alqur'ani sai ibnu mas'ud yace hazzuhu min qira'atihi kalamuhu wannan maganar shine rabansa na karatunsa wannan maganar da yazo yana faɗa shine rabansa kawai ko kuma yace zalika hazzuhu min qira'atihi wannan shine rabon nasa ma'ana ya barar da Ladan duka wannan surutun da zai yi shine kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu huraira qara'ata li yuqala qari'un wa qad qila wannan shine rabon kai dan a ce maka makaranci kuma an faɗa malam yace fa in qila idza kana at-ta'thiru inma yatimmu bi majmu'i hadhihi fama wajhu dukhuli adati aw في قوله أو ألقى السمع والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لإحدى الشيئين لأحد الشيئين ما لا يتيتو إذن أكتي تاسير أبدا أكي كرن تاوا ينا سامواني إذن ودنا أبو بيسن هدو لمن كان له قلب أو ألقى السمع وتو ينا دحنك لي ينا دروتش يالا فييا رايييا sannan kuma ya kasa kunne sai waɗannan abubuwan biyu sun haɗu sannan a samu tasirin me yasa aka kawo au au kuma tana nuna ɗaya daga cikin abubuwa biyu kamar a ce liman kana lahu qalbun au alqasama wato ga wanda yake da lafiyayyar zuciya hankali zai samu tasirin zai samu fahimtar alƙurani ko zai samu azantuwa da alkur'ani au a ko kuma wanda ya kasa kunni wato ko wannan ko wannan yace amma kuma a maganar ibn qayyim tana nuna cewa bayan ka kana da wato rayayyar zuciya sai kuma ka kasa kunne ka saurari abin da kake karantawa ka halarto da zuciyarka lokacin da kake karatun kada hankalinka ya tafi wani guri sai waɗannan abubuwa sun haɗu sannan ake samun wannan zikira ɗin da ubangiji ya ambata wa'azantuwa ɗin, tasirantuwa ɗin, ba za ta samu sai waɗannan biyun sun haɗu shi ne ce idza kana ta'asiru idan ya zanto ta'sirin inna ma yatimu bi majmu'i hadhihi sai waɗannan duka sun haɗu sannan ake samun tasirin fama wajhu dukhuli adati au ya aka yi wannan au ɗin ta shigo fi qawlihi aw alqasama cikin fadarsa aw alqasama me yasa aka ce aw ko kuma wal mawdi'u mawdi'u wawul jam'i kamata a ce wa alqasama maimakon aw kamata a kawo wawun wacce take nuna hada abin duka biyu ba kowanne su yana cin gashin kansa ba la mawdi'u aw allati hiya li ahad ash-shay'ain ita aw tana nuna ko wannan ko wannan to shine sai yake cewa qila hadha su'alun jayyid to wannan tambaya tambayar tana da kyau wal jawabu anhu an yuqal khurrija al kalamu bi aw bi i'tibari hal al mukhatab al mad'u an kawo au a cikin zancen ne domin la'akari da halin wanda ake yi wa maganar kuma ake kiran shi zuwa ga wannan abin da ake faɗa a cikin ayar akwai wanda yana da wannan akwai kuma wanda wannan yake bukata kamar wato rukunin mutane ne guda biyu ko kashe-kashen mutane ne guda biyu ake magana da su kowanne aka dubi ɓangarensa wanda zai sa in ya samu wannan zai amfana ɗayan kuma sai ya samu wannan shi kuma zai amfana shi ne sai ya ce fa inna minan nasi man ya kuna hayyal kalbi wa'iyahu Ta malfitrati daga cikin mutane akwai wanda yake da rayayyar zuciya kuma zuciya mai fahimta alƙalbu ana nufin al'aqlu ana nufin hankali Ta tambal fitrati kuma fitrarsa asalin halittarsa wato halittarsa ta asali tana nan cikakkiya bata gurɓace ba bata gauraye da wani yamutsin rayuwa ba yana nan kamar yadda Allah ya halicci zuciyarsa farakal bata samu gurɓacewa ba fa idza fakkara bi to wannan idan ya karanta alqur'ani yayi tunani da zuciyarsa wannan kuma zuciyar tashi tana nan garai wajala bi fikrihi yayi kai kawo da tunaninsa dallahu qalbuhu wa aqluhu ala sihhatil qur'an to zuciyarsa da hankalinsa za su nuna masa ingancin alqur'ani wa annahu alhaq kuma alqur'ani gaskiya ne wato wannan ana maganar wanda Allah subhanahu wataala ya bar shi kan fidirarsa to ko ba a zo an karantar da shi ba wannan fidirar da Allah ya masa hasken fidirarsa hasken halittarsa ta farko da Allah ya masa da zuciyarsa wacce take bata gurɓace ba ko baka karantar da shi ba ka zaunar da shi kai masa karatu shi da kansa in ya tsaya ya tunani da kwakwalwarsa da hankalinsa zai gane eh lalle alkur'ani gaskiya ne baya buƙatar koyarwa baya buƙatar sai an zaunar da shi an ba shi darasi saboda zuciyarsa garai take bata gurɓace ba fitrarsa asalin halittar da Allah ya masa bata lalace ba kamar yadda annabi ya ce Allah subhanahu wataala ya ce khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina masu karkacewa duk wata barna wato wanda suke kan fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha suna kan asalin halittarsa da Allah yi saboda kowa Allah yana halittarsa akan fitra ne kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wani da za a haife shi duk wani jariri da za a haife shi ana haifar shi ne akan wannan fitra wato halittarsa ta asali shaidanu ne daga baya suke zuwa su ainihin karkatar da mutum to idan ya zanto fitirarsa ba ta lalace ba ta gurɓace ba shi da kansa ya zauna ya tunani ya yi yawo da hankalinsa shi kansa da kansa zai iya gano alkur'ani gaskiya ne ba sai an koya shi masa ba wa shahida qalbuhu bima akhbara bihi alquran zuciyarsa ta shaida abinda alquran ya zo labarta baya buƙatar sai an karantar da shi to wannan shine kasan farko liman kana lahu qalbun kamar akwai wanda in yana da lafiyayyen zuciya to baya buƙatar sai an zauna an yi ta masa wa'azi an yi ta jan hankalinsa an yi ta lallashinsa ba sai an yi masa wannan ba shi da kansa zai fara gane cewa abin da yake yi din nan in bautar gunki ne ba gaskiya yake yi ba bai dace a bauta wani ba ko da yawa daga cikin wasu da yawa daga cikin larabawa tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sun bar bautar gunki irin su sayyidina abubakar a ce wanda suka bar bautar gunki irin su waraka ibn naufal yana cikin wanda suka bautar bautar gunki tun kafin alkur'ani ya fara sauka irin su eh, zaid ibn nufail kakan sayyidina umar duk suna cikin waɗanda suka gane cewa bautar gunki ba gaskiya bane ba zai yiwu ba abin nan da muke sassaƙawa da hannunmu ƴaƴanmu ma in su ga dama su wulaƙanta shi su taka shi su yi bol da shi kuma a ce shi ne allahnmu mu ɗauko dabinan ajuwa mu mammatsa shi mu dudunkule shi mu yi mutum mutumi mu bauta masa mun ji yunwa mu ci goma mu ka kawo wani mu mammatsa ta yaya za mu bauta mu wannan ta yaya zai zama allah ba a iya hana kare kan shi da komai saboda ka su da kan suka fara tunanin abin da suke ba daidai ba ne kaga wannan fitra ce lokacin wahayi mun bai sauka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi ana fara masa wahayi da yaje gun waraqat ibn nawfal yace hadha an-namus alladhi jaa jaa Musa alaihi salam wannan shine sadan sako sakon da yazo zo annabi Musa alaihi salam wannan farko farkon wahayi kenan saboda mai saboda fitrar da yake tare da ita to akwai waɗanda liman kana lahu qalbun rayayyar zuciyar da yake ita ita kadai ta isa ta nuna masa ta nuna masa alqur'ani ta nuna masa gaskiyar abinda da alqur'ani ya zo da shi wani kuma sai an karantar da shi shine au alqassam aw huwa shahid to amma karantar da shi din ba zai yi tasiri ba sai ya zanto yana da zuciyar sai yana da rayuwar zuci sai wa huwa shahid wa huwa shahid hadirul qalbi wato yana halarce da zuciyarsa zuciyarsa tana tare da shi aka karanta masa to wannan shi ma alqur'ani zai amfane shi wanda wannan insha Allah shi ne bayanin da Ibn Qayyim zai mana zai mana magana akan haske da yake tare da mumini akwai hasko haskokai in ana jami'in haske akwai haskoki da yawa da yake tare da mumini akwai nurul tabi'i akwai nurul fitrati akwai nurul shari'i akwai nurul imani akwai nurul ittiba wanda ke tare da mumini har zuwa nurul madkhali nurul makhraji nurul alqabri nurul qiyamati har aje ga hasken da yasa nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim insha allahu a karatun gaba za mu karanta wannan aya Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi ka mishkat abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh